jama'a assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi abdullahi isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci bisa al'ada dai shirin ka yi dubi kan rayuwar hausawa kama daga girki zamantakewa da rayuwa ta da kullum a cikin shirin za mu yada zango kasar ghana nijar da najeriya sai ku gyara zama To madalla da so shirin kamar yadda aka ji da farko za mu je kasar Ghana inda za mu je irin nau'in abinci da Hausawa ke ci a wannan kasa. Wakilin mu a kasar ta Ghana Abdallah Shamunu Bako ya samu tattaunawa da wasu daga cikin mutanen kasar. Idan aka ce Ghana wasu abinci ne aka samu da su wanda yake mun ara da kuma wanda yake asali ne na wannan kasa. To she mu ce abincin da muka ara da kai ke magana shine kamar mu ce banku da miyan ga imomi fulo muna ce mai emomi fulo banku kenan ana hadawa da rogo ne da masara masaran kuma ana jikawa ne in aka jika kamar yau da gobe shi a cire a nika in aka nika rogon kuma shi a nika shi ma shi a ɗebi hada to shi ne muka ara shi mu abin ga musulman ghana mun ce musulman ghana dai a hausawan ma ghana ga baki ɗaya mun san abin da ake ce mai banku wannan bankun abinci ne na ghana abinci ne na ghana kuma da kunu da shi masaran nan ake yi shi amma ana dunkule shi ne cikin ganye ganyen masara to shi kuma ana cin shi da tankwa kuma a soya kifi a ci da shi shi yasa shi kuma mun ara ne domin hausawan gane duka mun iya ci ɗaya ne basu iya cin da kunu ko kuma banku kuma ana iya damawa a sha shi da milki ko kuma da sikiri shi shine ake ce mai da kunu asaliya da yawancin hausawa da suke nan kasar ghana arewacin najeriya yawanci suka fito ko in ce nijar da kakanni suka fito suka zo cirani suka zo suka saura a kasar nan yawanci za ka samu kanawa ne kasnawa ne saukwatawa ne da dai sauransu yawanci yawancin mu duka kakanni ne suka fito can arewaci suka zo nan shi dole abincin da ake ci a can gida shi muka gada muke ci musamman tuwon garin masara tuwon shinkafa da dai sauransu kuma za ka samu tuwon garin masaran nan za a ci shi da miyan kuka kubewa busasshe ne wasu ma har taushe haka zalikan tuwon shinkafa duka haka ake yinsa muke ci to mu dai nan garin masaran yanda muka tashi muka gan iyaye na yi shi masaran za je a je a surfa busasshiya idan an surfa sai a baka ce a cire dattin da ke ciki to a dan wanke ta idan an wanke ko kuma a jika kashe gari sai a tsame a tsane idan ruwan ta fita a ciki sai a kai ta manika a je a niko a niko shi gari sai mu zo mu shanya shi kasa a samu tabarma idan an shimfita tabarman shi a shanya wannan garin da ya bushe kuma ana iya sake kaiwa manika kuma a sake nikawa shi ya yi laushi to wasu mu iyayen idan za a yi tuwon ana hadawa da garin rogo saboda ya yi laushi kuma idan an tuka ana amfani da miyan kuka sannan kuma muna iya muyi kubewa busasshe akwai kuma miya da yake miya wanda ba na najeriya ba ne amma nan gane muka gaje shi shine miyan kwakwa daga ghana sai jamhuriyar niger musamman ma jihar da magaran ko kuma zandar wasan tabastaka ko nangi na ɗaya daga cikin makamman da ake amfani da su domin daƙile rikice-rikice da ke wakana tsakanin al'ummomi da ke zaune a ƙasar Nijar saboda kusan kowace kabila na da kabilar da suke wasa da aka san da nangi ko kuma tabastaka da ita hakan ma ya sa wasu jinsin jama'a na wasa tsakaninsu sannan akwai wasa da ke gudana tsakanin mutanen da ke da mabambantan sana'a domin ƙara tabbatar da wannan alaƙa mai ƙarfi da ke tsakanin al'ummar ƙasar ta Nijar gwamnatin ƙasar ta shirya farfaɗo da wannan salon wasa ta hanyar shirya wata kalankuwa don nuna abin ban dariya mai alaka da wasan tabastaka da kuma takaitaccen wasan kwaikwayo gasar karo na bakwai ta gudana daidai a jihar da magaran ko kuma zandar daga ranar sha ɗaya zuwa sha biyar ga watan fabrairu nan da muke ciki ministan al'adu na yawon buɗe ido da ayyukan hannu muhammad hamid ya mana ƙarin bayani kan dalilin farfaɗo da wannan wasan al'adu dama wasa ne da bai ɓace ba eh, an ɗauki dai dogon lokaci ne ba a yi shi ba don haka muka ce za mu mayar shi kuma yanzu muna so mu yi shi eh, kullum eh, kowace jiha yanzu an yi shi a da magaran za mu tambaye kuma jiha region kinda take so ta karbe shi daya biyu ko uku za su ce suna so sai mu ga wadda ya dace ta ɗauke shi minister kun gamsu mai doshin da kuka yi da yadda aka gudanar wasan kwana hudu e eh, wasan da aka yi kwana hudu kun ga dai yadda mutane suke zawa kuma kun ga dai aikin da aka yi eh, selection ne aka yi kowace region suka yi competition au niveau regional da aka can wadda ta ci su ne suka zo da nan aka yi da magaran kenan kun gama aikin da suka yi akwai ilimi bayan shi kabilun nijar na da alaka da junansu ta fannoni da dama don haka wasu ke wasan nangi da yan uwansu don haka shirin ya yi hira da muhammad alhaji ibrahim darakta janar mai kula da al'adu a ofishin ministan al'adu yawon bude ido da ayyukan hannu akwai littafi da minista mai kula al'adu ya tsara inda za ka ganin misali in ka ɗauki zabarma kaga suna yi da bugashi suna yi da eh, suna yi da gobira eh, suna yi da guba guba kenan eh, wani bangare na hausa suna yi da guba in ka ɗauki kurhwaya suna yi da adarawa suna yi da gobira suna yi da bugashi abin da ya yawa gare shi in ka diba cikin littafin duka mun ba da bayani in ka diba kuma ai wasan nangi akwai wadda ɗa mace da ɗa namiji ga yi akwai wadda jika da kaka suke yi akwai wanda eh, in ka diba aiki ne makiyayi da mahauci suna yi duba da yadda maganar tafistaka ke taka rawar a zo a gani wajen tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'umma ya sa wasannin suka gudana a gargashin mai martaba sarkin da magaran alhaji abubakar sanda wanda ya tsokaci a lokacin da za a fara wannan wasa wasan dangi yana ƙara danƙon zumunci tsakanin jama'a kuma musa a ce a nan niger da kusan ce afirka da muke da wannan abu da muke nuna shi muna yin shi kuma muna gyara abubuwa da yawa a wannan bin gado a wannan bin wasan tabbashi in aka diba akwai hulani a nago to mu duka bare-bare ne nan in ba hulata ne zo gabanmu abin da bai tashi bai ma yana yi muna sa shi ya yi shi To haka yake kuna sauraron shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI sai tarayyar Najeriya musamman ma yankin Kwandagora inda aka yi naɗin ɗaya biyo bayan naɗin sarauta na sarki Kwandagora Alhaji Muhammadu Barau Mu'azu na biyu. Daga cikin manyan baƙi da suka halarci wannan biki sun haɗa da sarkin Bargo Alhaji Sani Halliru Jikan Toro, sarkin Kagara Alhaji Ahmed Garba a Atahiru na biyu, garkon Kwantagora Alhaji Ibrahim Wali, Talban Mina dr ma'azu babangida aliyu sai sarkin malaman kwantagora kanal sani bello mai ritaya sai wakilin sarkin katsina alhaji iro matazu hakimin matazu sabon sarkin sudan na kwantagora alhaji muhammadu barawo ma'azu na biyu da shine sarki na bakwai jerin sarakunan wannan masarauta da ta samo tushe daga daular usman dan fodiyo ya zama wajibi a gare ni in soma da roƙon allah subhanahu ta'ala da ya gafarta wa magabatanmu waɗanda albarkacinsu ya kawo mu inda muke bisa tarbiyya da suka yi mana da karɓan duk hukuncin da mahalicinmu ya yi tare da mai da al'amarinmu gare shi albarkacin shimfiɗa alheri da hidimar da suka yi wa jama'a ce dalilin kasancewar mu a wannan matsayi a yau muna addu'a ga ubangiji ya yafe masu su baki ɗaya ya zama wajibi ne a gare ni da in yi godiya ta musamman ga mai girma gonan jihar neja alhaji dr abubakar sani bello wanda ubangiji allah ya ba shi ikon tabbatar da mu akan kalibancin magabatanmu bisa shawarar masu zaben sarki muna addu'a ga kawunanmu Allah ya ba mu ikon yi wa al'umma hidima daidai da gwargwado bisa adalci da gaskiya wannan lokaci dama ce ta musamman da zan miƙa godiya ta gama ya alfarma sarki musulmi akan hidima shawarwari da sa albarka da kuma samun da muka samu daga gare shi. A cikin jawabin sami alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'ad Abubakar na uku ya bukaci 'yan masarautar su ba sabon sarkin haɗin kai. To jama'a da wanda muka kawo ƙarshen wannan shirin na masarautunmu na gado daga nan sashen Hausa na rediyo Faransa International RFI a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma Bashir Ibrahim Idris sai Shamunu Bako wakilinmu daga Ghana Ibrahim Malam Cillo daga Damagaran a jamhuriyar Nijar sai Ibrahim Tukur Kefi wanda ya daidaita mana sautin ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa ke cewa mu ci gaba da rike aladunmu na gado sai an ku.